الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin wata ramadan shekara shida. hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2025 miladiya yau insha Allah za mu yi majalisi na 24 kuma na ƙarshe a tafsirin mu na wannan shekara a jiya muna cikin suratu tauba jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 59 to kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 70 إن ubangiji ta'ala yake cewa ألم يأتهم naba'ul الذين من قبلهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ubangiji ta laice alam ya tikun naba'ul na min qablihim alam ya tikun naba'ul na min qablihim ana gaya wa kakurai waɗanda ba su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin waɗanda suke kafin su bai zo musu ba ne ba su iskan. al'ummatan da suka zo kafin su bayan da ta kaya tsakanin su da annabawar da yadda Allah ta'ala ya halakar da su Kau nuhin mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam wanda shi ne farkon manzo yaya al'ummar su ta ƙare? ta yaya aka halakar da su da suka kisa imani wa adin da adawa mutanen annabi hud alaihi salam Allah ta'ala ya halakar da su ba su da wannan labari wa samuda da samudawa mutanen annabi salihu alaihi salam yaya Allah ya halakar da su wa qaumi ibrahim da mutanen annabi ibrahim lamaru da jama'arsa yaya Allah ta'ala ya bawa annabi ibrahim nasara akan su su kuma ya halakar da su wa ashabi madiyana da mutanen madiyana su mutanen annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam su ma sun kangare Allah ya halakar da su wal mutafikati da mutanen alƙariyar sadum alƙariyar annabi nudu ko mutane annabi nudu alaihi salatu wassalam kuma ubangiji ta'ala ya halakar da su atatuhum rusuluhum bil bayyinat Allah ta'ala ce manzannin sun zo musu da hujjoji da mu'jizozi wanda suke tabbatar da wato gaskiyan annabawan amma suka kangare sai ubangiji ta'ala ya halakar da su Allah ta'ala ce fa ma kana Allahu liyazimahum Allah ta'ala ba zai zalunce su ba walakin kanu anfusahum yazlimun sai dai sun kasance suna zaluntar kawunan su Su suka dawo kansu su suka kafurce wa Allah suka kafurce manzannin Allah ubangiji subhanahu Ta'ala ya halaka da su Wannan Allah ta'ala yana gargadin kafurai na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka ƙi su yi imani da shi suke cutar da shi suna masa zagon ƙasa shine ake gaya musu labarin waɗanda suka zo kafin su akwai mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam wanda shine farkon manzo shekara casa'in da tara shekara ɗari tara da hamsin yana kiran mutanen su zuwa ga imani da tauhidi amma su ake su yi imani ubangiji su ba hana ruwan tsofa Allah ya saukar da ruwa daga sama ruwan da baya ɗaukewa ruwa mai ƙarfi kamar da ake ya halatta da su bayan sun cutar da annabi nuhu cutarwa kala-kala annabi nuhu ya yi addu'a a ƙarshe ce Allah ka halakar da su ita rabbi la ta zal'alar arzi min alkafi na in innaka in ta zarfin yuzin zuwa ibadaka wala ya lidu illa fajiran kafa ita ya Allah karka bar ko daidai da jiran gida a cikinsu domin in ma ka bar wani in zai haiku ma to zai haifi kafiri ne mai yawan fajirci ubangiji ta ala ya amsa addu'arsa kamar yadda Allah ta'ala ya ce fada'a rabbahu anni maqlubun fantasir ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر الله تعالى ainihin ya kira وتعينهم يقرأ أبنجد سيرو كيشي yace ni fa an rijajiya Allah ka taimake ni mutane nan sun fi karfi na za su halakar da ni sai ubangiji ta ala ya buɗe kofofin sama suka dinga da ruwa sannan ya kukugar da ruwa daga ƙasa sai ruwan sama da ruwan ƙasa suka zo suka haɗu a bisa ƙaddaran ubangiji subhanahu wataala to da haka na sama kamar da bakin ƙwarya na ƙasa yana kukugowa aka aka alakar da jama'ar annabi nuhu waɗanda ba su yi imani ba babu wanda ya tsira sai waɗanda suka yi imani wanda aka sa a cikin jirgin ruwa wanda Allah ta'ala ya ce annabi Nuhu ya ɗauka a cikin jirgin ruwansa da ya sake sassaka su ne kai waɗanda ba su halaka ba amma duka sauran sun halaka to kamar yadda waɗannan ba su gagari ubangiji ala ba to haka nan kuma wannan al'umma ba za ta gagari ubangiji ala ya halaka da ita sannan akwai adawa mutanen annabi hutu alaihi salam yaya Allah ta'ala ya halakar da su saboda in Allah saboda nuna karfi da nuna ita suna ga sun fi karfin kowa amma ubangiji subhanahu wataala suka gama alfaharin su duk yanda suke so a ƙarshe Allah ta'ala ya halaka da su suka ce babu wanda ya fi su karfi wa amma adun fastakbaru fil ardi wa qalu man wa qalu man ashaddu minna quwwa awalam yaraw anna allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa wa kanu bi ayatina yajhadun amma adawa fastakbaru fil ardi bighayri haqq sun yi girman kai a bayan ƙasa ba tare da wani gaskiya ba suka ce wa fi su karfi a duniya ai su manja karfi ne ba mai halakar da su Allah ta'ala ya ce to ba su san cewa wanda ya halice su ya fi su karfi ba ubangiji subhanahu wata'ala ya fi su karfi to da haka Allah ta'ala ya aiko iska bakarariyar iska iska mara albarka ita ta zo ta gama da su gaba ɗayan su kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa amma adun fa uliku bi rihin sarsarin atiya سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقي ubangiji ta lace adawa an halakar da su da iska marar albarka iska mai tsanani bakarariyar iska kwana takwas birare bakwai kwana takwas wanda haka Allah ta'ala ya halakar da su gaba su ma suka zama wato ainihin tarihi shikenan an gama da su da kuma ba za ku gagari ubangiji subhanahu wataala ba idan kun buturce kuke ku imani haka nan mutanen haka nan samudawa mutanen annabi salihu alaihi salatu wassalam ubangiji ta'ala ya halakar da su ya yi musu annabi salihu su yi tauhidi su yi imani ku daina tauye mudu sai suka ce ba za su yi imani ba sai ya fitar musu da taguwa daga fan dutse wato dutsen da babu ainihin ciyawa ma ba ta iya tsirowa amma suka ce wai taguwa ta firo mai siffan kaza da kaza da kaza annabi salihu yayi nafila raka'a biyu ya roki ubangiji subhanahu ta'ala ya fitar da taguwa Allah ta'ala ko ya tsiro da taguwa a cikin dutse amma sai aka sa musu doka kada su taba ta in suka taba ta Allah ta'ala zai halaka da su kar su cutar da ita yau su sha nonon ta gobe ta sha ruwansu. su dinga tafiya a haka amma daga baya sai suka ce su ba za su iya haka ba an kuna son kullum kawai su sha ruwa ba ruwansu da nono shi suka zo suka soke wannan taguwan suka kashe ta ubangiji subhanahu wataala ya ɗanɗana musu kudansu ya halakar da su da tsawa kamar yadda Allah ta ya ce fa aqarun naqata wa ataw an amri rabbihim wa qalu ya salihu ma ta iduna in kunta min al-mursalin fa akazatkum ar-rajfatu fa asbahu fi darihim jasimi samudawa suka soke tabuwa? suka yi girman kai suka ki su bi umarnin ubangiji subhanahu wataala suka ce salihu ka zo da duk abin da kake mana alkawari na azaba idan kai wato ainihin manzo ne idan ka cika manzo ka zo mana da abin da kake da'awa da shi na cewa za a mana azaba shikenan tsawa wanda ta kirki da kasan su gaba daya shikenan ta kama su suka wayi gari suna tsugune suka halaka wato a wannan lokaci take kowa kawai sai aka ganshi a tsugune ya halaka ya lalace saboda haka ubangiji ta ala halakar da wa'annan ba zai gagari quraishawa a halakar da su ba sannan haka nan mutanen annabi ibrahim Allah ta'ala ba shi nasara a kansu ya halakar da zamaruzu bin kan'an shugabansu ya taimaki annabi ibrahim alaihi salatu wassalam a kansa sannan da asabu madayan wato mutanen madayana su ne mutanen annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam wanda su ma da tsawa aka halakar da su da suka ki su imani kamar yadda ubangiji ta ala faɗa a cikin suratul hud yake walamma jaa amruna najjayna shu'ayban wal ladina amanu bi rahmatin minna wa aqazat wa aqazat alladhina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin Allah ta'ala yake yayin da al'amarin mu yazo azabar mu ta zo mun tsiratar da annabi shu'ayb da waɗanda suka yi imani tare da shi da rahama daga gare mu amma waɗanda suka zama azzalumai wanda suka kafirce suka ki su imani ubangiji subhanahu wataala a yi tsawa ce ta kama su suka waye gari a gidajensu suna durkushe sun zama gawa to da haka ubangiji subhanahu wataala ya halakar da su take to haka nan wal mutafikat mutakifa mutakifa sune ainihin Haka sune yake wa wal mutafikat wa wato a suna ne na alkariyan sadu alkariyan wato annabi lutu alaihi salatu wasalam ko mutanen annabi lutu to su ma ubangiji subhanahu wataala ya halakar da su ita wannan alƙariyan ɗaukan ta aka yi sama aka cincibe ta sanda suka ji tasbihin mala'iku sannan sai aka wantsalo da su taka taka sannan aka musu ruwan zuwa kamar yadda Allah ta'ala faɗa cikin suratul hijr فجعلنا آليها سافرها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل saman algariya sai muka mai da ita ƙasa ƙasa muka mai da ita sama sai muka ko su taka taka sannan muka bi su da ruwan duwa. haka Allah ta'ala ya halakar da su kuma ruwan duwa sun, waɗanda aka gasa su da wuta aka gasa su da wuta lokacin da suka nemi za su yi lalata da mala'iku malaika jibrilu da mikali da israfilu sun je a siffan samari suka kai wa annabi lutu bakunta shi ke nan sai suka zo su kuma za su yi lalata da su sun saba yin duwatsu aka yi aka yi annabi nuhu ya ce lutu ya ce kasu shiga suka ce sai sun shiga malaka jibril ya ce wa annabi lutu karka damu mu manzonin Allah ne mu mala'iku ne shikenan da suka zo suka shiga gidan malaka jibril ya da musu hukuncin ka guda ɗaya gaba ɗaya sai suka makance shikenan daga nan Allah ta'ala ya yi umarnin a cicciɓi wannan garin a tifar da shi amma sai aka ce annabi lutu ya ɗauki wanda suka yi imani da iyalensa su kama hanya amma kar su waiwaya ko da sun ji karan kifewan garin kar su waiwaya duk wanda ya waiwaya to abin da ya samu innan mutanen da ya same shi shige ne da yabi jama'a har da matarsa da kuma ba mai imani ba ce ita tana ganin tsira ana hanya ana tafiya kawai da aka kifar da alƙaliyan da ta ji wani jiri wani ƙara sai ta waiwaya tana waiwayawa ita ma dutsen ta zai same ta wannan ruwan duwatsun da aka yi ya zai same ta a wani kuri da ake ce masa wajin nuta yana kusa da jesse inda aka kifar da alkariyan annabi ludu ko mutanen annabi ludu shi ita ma ta halaka wato ainihin a wannan wajen to Allah ta'ala ya ba mu wa'annan kisoshin min duk kafiran da ba su yi imani da Allah ta'ala ba su sani cewa ba za su gagari Allah ba kamar yadda Allah ya halakar da wa'annan mutane to haka nan kuma ubangiji subhanahu ta'ala zai iya halakar da wannan al'ummar idan ba ta yi imani ba insha Allah ta'ala ce a rusuluhum manzannin su sun zo musu bil bayyinati da hujjoji shine mu'jizozi kala kala abinda in ba annabin Allah ba babu wanda wannan abu zai bayyana a wurinsa to amma suka kasance azzalumai suka zalunci kawunan su Allah ta'ala ya halakar da su ubangiji ta lace bai zalunce su ba da halakar da su bai yi sai dai su ne suka kasance azzaluman kansu su suka jawa kansu masifa don Allah ta'ala halakar da mutane to su suka jawa kansu ba wai Allah ta'ala zalunce su ba ne wa ma rabbuka bi zallabi lil abin Allah baya zalunta bayinsa sai ubangiji ta lace والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ubangiji ta lace wal mu'minuna wal mu'minatu mu'minai maza da mu'minai mata ba'abuhum awliya ba'din shashin su ya shashi ne musulmai maza da matan su shashin su masu san shashi wato ƴan uwan juna ne akwai soyayya a tsakanin su saboda imani ya hada su ya amuruna bil ma'ruf suna umarni da kyakkyawan aiki wayan hauna anil munkar suna hana munanan ayyuka a sai so he dai sa wato ka ji cewa wani in yana abu wanda ba daidai ba ka hana shi ko kuma idan yanda ya kaga ya kamata ya abu bai yi ba ka ce masa yayi duk wanda yake ka da kyakkyawan aiki yake hana ka munanan ayyuka to ka ne ko shakka babu yana son ka ne shi yasa yayi maka wannan gata din saboda haka ubangiji ta alace mu'mine suna son juna shi yasa suke umurtan juna da kyakkyawan aiki da hana juna munanan ayyuka wa yuqimuna as kuma suke tsaye da sallah wa yutuna zakka kuma suke ba da zakka wa yuti'una Allah wa rasulahu kuma suke yi wa Allah biyayya suke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam biyayya saboda haka addini ya hada su tauhidi ya hada su da haka suna sallah tare suna zakka suna yi wa Allah da manzon sa biyayya ubangiji ta lafe ulaika sayarhamuhumullah waɗannan da sannu Allah ta'ala zai ji kansu sannu ubangiji subhanahu wataala zai yi musu rahama ranar alkiyama inna allaha azizun allah mabuwayi ne hakimin kuma mai hikima ne wato gagarau ne ba abin da yake gagaransa a cikin al'amuransa ya gagari kowa sannan mai hikima ne a cikin dukkan al'amuransa duk abin da akwai hikima a cikinsa ubangiji subhanahu wataala anan yana gaya mana irin yadda mumine ya kamata su kasance shakin su masoya juna ne jama'a mu kaunaci juna tsakaninmu da Allah mu so juna tsakaninmu da ubangiji subhanahu wataala domin imani ya riga ya hada mu Allah subhanahu wataala yake mu'minai yan uwan juna ne innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhawaykum manzo ta ana cewa kunu ibadallahi ikhwanan ku kasance ya ku bayin Allah yan uwa ku zama yan uwan juna ku zama masu son juna hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim mazala ta zuwa ce almu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dan wa shabbaka baina asabihi mu'mini da mu'mini kamar gini ne shakin sa yana karfafa shashi manzo ta ya hada tsakanin yan yatsun sa kai sarka kai to da haka yanda mu'mini yake son dan uwansa to ji yake kamar shine ma dan uwansa ne suna hada kansu suna karfafa junansu ba za su yadda su sake abokin gaban su ya ci galba a kansu ba kansu a haɗe yake abokanin gaban su tsoron su suke sannan ya tabbata a bukhari da muslim manzon Allah ta kuma ce masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahidi idza ishtaka minhu udhun ta'a lahu sa'iru jasadi bil umma wa sa'a misalin mu'minai wajen soyayyen juna yadda suke kaunar junansu yadda suke tausayawa wa junansu da yadda suke tausasa wa junansu kamar jiki ne guda ɗaya idan wani bangare na jikin bayi da lafiya ko wani bangaren jikinsa ya kamu da rashin lafiya da sauran jikin ma sai ya tsume da zazzabi da kuma rashin bacci inda ya yatsarsa za ta yi ciwo ko kansa zai yi ciwo ko kafarsa za ta yi ciwo duk sauran jikin sai ya amsa shi ma ya yi dumi saboda yana kishin wato sauran gaban sannan idonsa kuma ya ƙi yin bacci saboda juyayi da damuwa da abin da yake samun sauran jikin haka ake son mumine su zama idan wani bala'i ya samu dan uwanka musulmi to ka ji a jikinka cewa kai ma abun ya same ka in ko baka ji a haka ba to baka bada yan uwantaka ta addinin musulunci iri yadda ake so ba in ta zo wani hadisi man lam yatamma bi amri muslimina fa laysa min wanda baya damuwa da matsalolin da musulmi suke shiga a duniya ko baya tare da su ko da haka ko a wani gari ne ko a Amerika ne bala'i ya samu musulmi to ka ji a ranka cewa fa abin ya shafe ka sannan Allah ta'ala ce suna umarni da kyakta aiki suna hana munanan ayyuka wannan kuma da shi ne al'umma suke gyaruwa da shi ne al'umma suke zama mutanen kirki suke zama bayin Allah ba don masu wa'azi ba ba don masu gargadi ba da kila ba a san al'umma ya za su kasance ba ba lalacewa da za a yi da ya wuce duk yadda ake tsammani a yanzu yadda ake wa'azin ake umarni da kyakkyawa, ake ake nan munanan ayyukan duk da aka ana barna inda malamai kowa zai je kwanta a gida baya karantarwa baya wa'azi to da barnan sai ta wuce misali da shi ta shiga gidan kowa da kowa amma albarkatin masu tsayuwa suna da awa'i zuwa ga Allah subhanahu wataala suna yin wa'azi suna gargadi to shine Allah yake wato sauwake al'amura na barna da fasadi da ake a bayan kasa yasa wannan al'umman take banta ko ta samu miza da daraja irin na wannan wato ainihin aiki aikin annabawa ubangiji ta alaƙe kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kun kasance mafifitan al'umma wanda aka fitar don amfanin wannan al'umma kuna umarni da kyakkyawan aiki kuna hana munanan ayyuka haka al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke sun gaji annabin Allah suna isar da sako wanda da kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi idan wani annabi ya zo idan ya gama zamaninsa to wani annabin ake turowa ya zo ya jaddada manzon da ya zo kafinsa amma mu kuma babu wani annabi sai manzo Allah sallama to da aka sai ya zama nan malamin wannan al'umma sune suke tsayawa da aiki irin na annabawa shi yasa manzo Allah ya ce al-ulama'u warasatul anbiya malamai magada wato ainihin annabawa ne a cikin suratu ali imran Allah ta'ala ce wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun lalle a cikin ku a samu wasu al'umma waɗanda suke tsayuwa suna kiran mutane zuwa ga addinin Allah suna kiran mutane zuwa ga alkhairi shine suna kiran su zuwa ga addinin Allah suna umarni da kyakkyawan aiki suna hana munanan ayyuka kuma waɗannan su ne marabbanta su ne wanda za su samu rebo wato ainihin gobe kiyama ko da ka ubangiji subhanahu wataala ya kebanci wannan al'umma cewa tana kira zuwa ga addinin Allah kuma tana umarni da kyakkyawar aiki tana hana munanan ayyuka wannan shi yasa ta samu wannan alkhairi wanda wato take jiki ita fi kowace al'umma wato daraja daga cikin bayin Allah ubangiji ta lace masu irin wannan waɗannan sifofin Allah ta lace zai tausaya musu zai yi musu rahama wato su ne waɗanda suke ainihin nuna soyayya wa ‘yan uwansu muminai kuma suke umarni da ke taki suke hana munanan ayyuka suke tsaye da sallah suke ba da zakka suke bin Allah suke bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗannan Allah zai musu rahama Allah ta'ala ne rahama ne rahamarsa ta gabe kowa sannan Allah gagarau ne ba abin da ke gagaransa sannan mai hikima ne yana ajiye kowane abu a inda ya dace sai Allah ta'ala ce ce lahu al-mu'minina وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك هو الفوز العظيم وبنجي تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات Allah ya yi wa muminai maza alkawari wal mu'minati da muminai mata jannatin na aljannatai ta dari min tafiyar anharu wanda ƙoramu na giya da zuma da nono suke gudana a su. khalidi na fiha kuma suna masu dawwama a cikinsu wa masakin a batan. Allah ya musu alkawarin wuraren zama masu daɗi a aljanna fi jannati adnin a cikin aljanna wanda take ta zama Allah ya musu alƙawarin wannan wa ridwanun min Allah da kuma yarda daga wajen ubangiji ta'ala akbar wanda ya fi komai girma Allah ya yarda da su yace ya gamsu da su babu ran da za su fita daga aljanna zalika huwa al azim ubangiji ce wannan shine rabo mai girma shine babbar rabo ya zamana an samu irin wannan wato ainihin garabasa ko kuma irin wannan sakamako daga wajen ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala in yi alkawari ba ya saba alkawarinsa inna Allah la yukhlifu al-mi'ad tunda Allah ya ce duk wanda ya imani ya aiki na gari zai tashi a aljanna Allah baya saba alkawari tabbas ne zai shiga aljanna ubangiji subhanahu wataala ya ce aljannan kuma koramu suna gudana a karkashin su wayannan su ne wanda ubangiji ta Allah ya bayani su a suratu Muhammad yace masalul jannati allati wa'ida al-muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi atinin وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من أكل مصفى مثال الجنة وتندى wato aljannan masu tsoron Allah wacce aka musu alkawarinta shine wanda korama take gudana na ruwa a karkashin ruwan kuma wanda baya kirkita ruwa mai kyau kare gare wanda bai da matsala ba sai ka tace shi da wani inci ba sannan da ƙorama na nono wanda baya canjawa baya tsani sannan kuma da korama na giya mai daɗi wato giya irin ta lahira ba irin ta duniya ba ba ta da matsala ko guda ɗaya irin matsalolin giyan duniya sannan kuma da korama wanda take ta giya abin nan ta zuma wanda take takakkiya ita ba ba aman kuda bane ko kashin guda. kuda takakkiya haka Allah yake halittansa wannan duka dai jin daɗi ne wanda Allah ya tanada wa ƴan addana sannan wa masakina ba da kuma wuraren zama masu daɗi wato gidajen da aka yi su da zinari da azurfa da lu'lu'i aka yi su da zinari da azurfa da lu'lu'i ya zo a hadisin manzo Allah ta sama yake inna fi jannati la ghurafan yura zuhuruha min ba min buduniha wa budunuha min zuhuriha a gidan a gidan aljanna akwai wasu benaye wanda in kana ciki kana ganin waje in kana waje ma kana ganin wato ainihin ciki shi sa Abdullah bin Abbas yace zinari da azurfan aljanna ya ta bamban da na duniya yanzu a nan duniya aka maka idan zinari to na ciki ba zai gane waje ba na waje ba zai gane ciki ba to amma kuma lahira kuma ana ganin na ciki yana ganin na ciki na waje yana ganin na waje to ni balarabin kauye ya tashi yace ya rasulullah liman hiya ya rasulullah wannan gidan nawa ne ne ya rasulullah wato ainihin wa aka tanada wa shi sai manzon Allah ta kuma yake liman atyaba al-kalama wa at'ama at-ta'ama wa adama siyama wa salla bil-layli wan nas niyam wannan an tanade shi ga wanda ya dace da maganarsa wanda ya magana mai daɗi in zai wa magana in zai mutane magana magana mai daɗi yake musu al-kalmatu tayyibatu sadaqa ba zagi ba cin mutunci sannan kuma ya da ya ciyar da abinci fi sabilillahi sannan ya dawwama yana azumi na nafila ko azumin litinin da alhamis ko kwana uku wato ainihin a kowane wata sannan yana sallah da daddare a lokacin da mutane suke bacci to an tanada masa irin waɗannan wato ainihin benaye imam ahmad ya rawaito hadisi sannan ubangiji ta lati wa ridwanu min Allah da kuma gamsuwa ko yarda daga wajen ubangiji subhanahu wataala wanda shine mafi girma hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ubangiji ta'ala zai gaya wa 'yan aljanna bayan sun shiga aljanna zai ce musu akwai wani abin da kuke so ne zai ce ya ahlal janna ya ku 'yan aljanna sai su ce labbaika wa sa'adaik sai su amsa ubangiji subhanahu wa ta'ala wal khairu fi yadayk su ce alheri duk yana hannunka sai ce to hal rabitum shin kun gamsu kun gamsu da sakamakon na muku na aljanna sai su ce wa malana lanar narda ya rabb وقد أعطيتنا مالا تؤتي أحدا من العالمين يا بزام كان سبيا أبنجي تعالى bayan ka yi mana ni'imomi irin ni'imomin da baka ba wa kowa daga cikin halittu ba ba wanda ka taɓa maka wannan ni'iman a cikin ka. to daga nan sai ubangiji ta ala sai ce ala ujikum afdala min zalik ba zan ba ku abun da fi wannan ba sai su ce wani abu ne zai fi wannan kuma ga aljanna muna cikin ta sai Allah ta'ala ya ce uhillu alaikum ridwani fala asqatu ba'dahu abada zan saukar muku da yarda na zan yarda da ku ba zan yi fushi da ku ba har abadan abada wannan sai su kara farin ciki sun tabbatar da cewa lalle suna cikin aljannan nan har abadan abada ba za su fita ba Allah ya riga ya gamsu da su babu ranar da za a kore su wato ainihin a aljanna din saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya yarda da su shi yasa Allah ta'ala ce zalika huwal fawzul azim wannan shine rabo wanda yake wato ainihin mai girma a ce ka shiga aljanna ka samu irin wannan ni'ima kamar yadda Allah ta'ala ce faman zuhuziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur duk wanda aka nisanta shi daga wutar jahannama aka sa shi a aljanna lalle ya samu babbar rabo lalle wato wannan shine babbar rabo rayuwar duniya rayuwa ce ta sau saboda haka jama'a mu yi imani mu ji tsoron Allah mu gyara halayenmu domin mu shiga wato ainihin aljanna gidan da yake na ni'ima ne ni'imar da ba ta karewa kuma babu irin ta muna fata ubangiji ta Allah ya kara mana imani da tsoron Allah wannan sune a takaice ayoyin da za mu fassara saboda jawaban da za a yi na wato ainihin rufe ba muna fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya ƙara mana imani da tsoron Allah jawabin da zan fara da shi shi ne bayani na alhikima islami center wanda duk shekara muna wannan bayani kafin mu zo maraba da baki wannan santa dai yau shekara shida da muka fara gina na kuma mai tsaro mai sisi to akwai mata biyu masu musulunta su zo su musulunta Thank you. kan mai kallon waye da tura ne sai suka tambaya ne ya tsaka da yake ne ko da yake za su je tare da ba da labari ne eh, ke eh, nan ne ok bari eh na san na zo to ba a ba ma'aikata <clears throat> za musulunta? ta ma'anan musulunci shi ne shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne bawan Allah ne manzon sa ne kin yadda da wannan za ke kirista ne ko kuma ba su taɓa yi ba to addinin kiristanci annabi isa ɗan allah ne ko allah ne maryam ma allah ne to wannan ba daidai ba ne kuskure ne mu addinin musulunci annabi isa manzon allah ne bawan allah ne maryam ma baiwar allah ce kin yadda da wannan to zan ga miki wasu kalmomi da larabci sai ki maimaita su daga nan kin zama musulma ki ce ashhadu Allah ilaha illallahu wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi to daga yanzu menene sunanki a da to lere yanzu wanda suna kike so a musulunci lele aisha yanzu wanda suna kike so Aisha to da yanzu sunan ki Aisha insha Allah da faran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna miki murna kin shiga addinin musulunci daga gobe za ki fara azumi za ki je ki wanka kuma zaki sallam a gariba da Isha ki ci gaba da salloli na sai ta biyu Za ki musulunta in ji bayanin da na yi ga 'yar uwanki wanda shi ne ma'anan wato ainihin musulunci in yi su da shi to zan faɗi wasu kalmomi da larabci ce ki maimaita in ki maimaita zama musulma ashhadu Allah ilaha illa wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa da biyar zukin zama musulma ah, wane suna kike da shida na bilesin yanzu me kike so wannan sunan ba na musulunci ba ne wanda suna kike so fatima fatima ya mutu ana so da ke yanzu sunan ki fatima kuma kin shiga musulunci dukkanin ku kun zama yan uwan musulmi za ku je ku ci gaba da wato ayyuka irin na addinin musulunci in haki je ki wanka ki sallah magariba da isha ki ci gaba da sallah kuma gobe ki tashi da azumi Allah ya tabbatar da ku akan imani na'am Ah, kamar yadda na fara bayani ba zan yi dogon bayani akan alhikima islami sassa ba saboda dama can muna wannan bayani ne amma dai kamar yadda na faɗa wani dogon project ne wanda muka ɗauko shi shekara shi da muna yi amma insha Allah ya zo ƙarshe ah, makaranta masallaci babba bene hawa ɗaya da hall da ajujuwa makarantar da manya da ɗakin kwamfuta da ɗakin littattafai da sauran ofis-ofis muna tunanin insha Allah da masallaci da hall da ajujuwa da adinin block nan da wata shida in Allah ya da za mu kuma insha Allah baɗi za mu ba da labari mun buɗe a hikima islamic sannan bara a bayanin da muka yi kuɗi da ya rage mana a kawai mu miliyan uku ne da dubu ɗari biyu da talatin da biyu da naira ɗari takwas da arba'in da shida daga baran lokacin da muka rufe tasiri zuwa yanzu mun samu taimako na kuɗi naira miliyan ɗari da talatin da ɗaya da dubu ɗari shida eh, da dubu sittin da biyu da ɗari takwas da saba'in ana shi ne taimakon da aka samu daga bara zuwa bana miliyan ɗari da talatin da shida kuma wannan kuɗi gaskiya a dunkule a tunanin suke zuwa miliyan biyar miliyan goma miliyan ashirin miliyan sha biyar miliyan hamsin akwai mutum ɗaya da ya ba da miliyan sittin da biyar Allah ya saka masa to ba ma faɗan da suke taimakawa Allah ya saka musu da alkhairi akwai masu miliyon ɗaya miliyon biyu miliyon uku kai har da mai naira ɗari ma akwai in an bibi a kawai dukkanin su Allah ya saka musu da alkhairi kuma aiki ya ci gaba kuma akwai wanda suka ɗau alkhairi za su ci gaba da taimakawa sai sun ga insha Allah an kammala wannan aiki sannan abin da aka kashe an kashe naira miliyan tasa'in da biyar da ɗari da dubu ɗari da hamsin da uku da sauransu da ɗan kaɗan sannan abin da ya rage a kawai muna da miliyan talatin da tara da dubu ɗari da arba'in da biyu da wani abu sannan kuma kofa a buɗe take har yanzu ga wanda yake buƙatar taimakawa ga akawun nomba four, nine, nine, five, Jaiz Bank sunan suna faɗin alhikima islamic center tayola sifiri sifiri sifiri biyar ɗaya uku hudu tara tara biyar jaiz ba alhikima islamic center idan akwai wanda yake son kwanta don ya tabbatar da mai ake ko ƙarin bayani ko ya sa kuɗi ya tabbatar da shiga ga nan gomi guda biyu akwai nan ba alajabu mai labule shine ma'ajiyinmu

wanda in ka same su ka same su zaka ji bayanai kuma za su dauki wayanka eh, a take ba mu ba da namban da suke da sun gullacewa ba muna fata wa ta ala ke taimake mu sannan bayan nan ina takardar maraba da ba kuma ka ta ba da shayu babu alamun malam ko to ga manyan bakin da muke abin nan tare da su za mu karanta su insha Allah kamar yadda aka bani a rubuci akwai honorable suleiman umar al-sali memba da wakiltar yola muna tare da shi muna maraba da zuwa sannan akwai imam sadiu shugaban majalisar malamai na jama'atu za ta bi da ce sunna na jihar adamawa barka da zuwa malam sannan akwai alhaji usman ibrahim sakataren kungiyar izala na jihar adamawa sannan akwai alhaji gambo jika ciyaman na musulun kansil na jihar adamawa sannan akwai alhaji ahmad muhammad da director na yan agaji sannan muna da dr sadau jibril salihu wanda sananne ne muna masa maraba da zuwa akwai ustar sa'idu suleiman da zuwa akwai ustar kalimamman shu'aibu shi ne ma'aji na ƙungiyar izala na jihar adamawa sannan akwai alhaji isa shehu ardo shugaban ma'aikata na jihar adamawa gaba daya muna maraba da zuwa sannan akwai imam safiyanu mojiko iya runde wakilin malamai na jihar adamawa sannan akwai alhaji ya ji yawa komishina na local government na jihar adamawa sannan akwai honorable hamidu sahilaiki ko ma memba na na yau da wannan su ne wanda ya shiga hannunmu kuma muna maraba da zuwa wato ainihin nan baki ubangiji subhanahu ta'ala ya saka musu da alkhairi da girma gwamnan jihar adamawa ya ce zai zo amma sun shiga mitin watakila ko mitin ne zafi ya rike shi bai samu ya zo ba ko zai kari so kafin mu tashi wallahu alam ko kuma mitin din zai ba da zai samu zuwa ba amma muna godiya da ya nuna sha'awansa da zo wani rufe tafsiri abu na farko muna ta jawabin godiya muna godiya ubangiji subhanahu wataala da ya bamu ikon ci gaba da wannan tafsiri kamar yadda aka saba kuma yau shekara goma sha takwas kenan muna wannan tafsiri wannan tafsiri shi ne na goma sha tara a cikin shekara goma sha takwas tafsiri mu ne wanda kuma tafsiri na ashirin muka yi bana a cikin shekara goma sha tara muna godiya wa Allah da ya bamu ni'ima na hankali da lafiya sannan na biyu muna godiya wa kwamitin tafsiri da suke tsayuwa wajen ganin wannan tafsiri yana gudana da ma sauran karatuttuka da muke yi Zato na yau na sati sati a kowane masallaci suna taimaka da kuɗin su da cikin su musamman shugaban su nura nuru zailani da mataimakinsa Shehu da ma'aji Abdullahi da kuma sakatare Yusuf. Sannan muna godiya wa kwamitin masallaci na wato ainihin a kaduna street da suke tsayuwa wajen ganin komi ya yi daidai kafin a ci gaba da nan karatu su kaɗi musamman malam barkin su da malam abdullahi taro muna fatan ubangiji subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi akwai bawan allah da ya sa mana sola a wannan masallaci wanda ya huta da mu da ta da janareto da kara da sauransu allah ya saka masa da alkhairi Ah, muna godiya wa Allah ramma Abdul Karim Hamza wanda yake da mana baki tunda da muka fara tafsiri da shi muke yi har zuwa yanzu sannan da malam Nuhu mai kura da harkan project a waje sannan kuma akwai Yusuf Nuhu wanda yake ɗauka mana bidiyo domin sawa a Sunna TV da Africa TV da sauran sannan akwai nura shi ma ne da yake ɗauka mana wannan karatun ana yaɗa shi a wato gidajen talabijin muna godiya wa abdullahi kasar da yake yada da social media na akwai usman babaji wanda yake sawa live karatu tukan da muke shi yake yadawa ya sake mayarwa audio kuma ya sake turawa a group group domin ya yadu Allah ya saka masa da alkhairi akwai masu taimaka masa irin su jabir a jabir abubakar da bukar da sauransu waɗanda da su ake wannan wato ainihin hikimati muna fatan ubangiji ta'ala ya saka musu da alkhairi ah, akwai yan agaji jami'an tsaro da yan agaji da suke taimakawa akwai jami'an tsaro na yan sanda muna godiya kwarai da gaske akwai gss akwai yan agaji na gbs akwai yan agaji na hizba akwai civilian jtf akwai pcrc akwai vigilante akwai huntak ne sannan da nisa usunna duka muna godiya a bisa tsaron da suke wato ainihin bayarwa a wannan waje sannan akwai daidaiku wanda za mu ambata wanda suka taimaka da kudaden domin tafiya wato tafiyan wannan aiki domin da awar dole sai da kuɗi akwai kwamiti na tafsir wanda suke halartar karatun kamar da mun sha bayani kowane shekara suna ba da wato gudunmowansu da jikinsu kuma da kuɗinsu su shekara muka zauna a gidana sai mu ce to kai ka ba da kaza kai nawa za ka bayar ka da zan bayar da shi muke gudanar da karatun muke sayan duk kayan aikin nan su kyamarori da furojekta da sauransu suke tura gidajen rediyo da talabijin ana sauraron karatun a ko'ina kan zauna kowa ya ɗauki alkawari ga abin da zai bayar wani ni zan bada kaza ni zan bada kaza a sai na ambaci kowa abin da yake bayarwa ba amma dai a bana da muka zauna mun tara kuɗi ya kusa miliyan shida mu ya mu kawai masu zuwa karatun masu sha'awa to bayan nan kuma akwai waɗanda suka ba da taimakonsu wanda fito da ne za a ambaci su daga ciki akwai alhaji hadi mijin yawa kwamishina na local gamman ya taimaka wannan tafsirin kwarai da gaske sannan akwai alhaji abdullahi ibrahim kano shi ma ya taimaka daga kano yake turowa akwai alhaji ayy ya mai shuga akwai alhaji ahmad jamtari akwai alhaji nura alkinjo akwai alhaji aminu sa'ad akwai alhaji bello faran akwai alai bawuro mai roba akwai alai haruna musa bos akwai alai abdulhamid alhabab akwai honorable baba zango akwai alai adamu cholli akwai honorable suleiman ti wato memba na yau london muna tare da shi a nan shi ma akwai kuma alai adamu aa salisu so akwai da ban ambata ba sai a mini hakuri domin na sa rubuta a tura mini to baya nan kudaden da muka haɗa su ne muke ɗaukar nauyin gidajen rediyo da talabijin a wannan wata mai albarka da kuma can baya ma kafin ramadan wanda akalla mun haɗa kuɗi ya kai miliyan tara da dubu ɗari uku da saba'in da ɗaya saboda gudanar da wannan karatu da muke na ramadana da wanda ba na ramadana ma ina fata Allah ya saka wa kowa da alkhairi ah, akwai gidajen talabijin da rediyo guda goma sha uku za mu musu godiya akwai sunna tv musamman shi director dr ibrahim adam jisina allah ya karka masa da alkhairi da waɗanda suke taimaka masa wajen wato editing da yi irin su aminu su bashir da su muhammad akwai kuma afirka tv 3 musamman director su dr habibu da malam umar da sauransu akwai nta yola musamman alhaji malam ali da yake jigilan kai musu akwai nta bauchi musamman barisa abdullahi kuma suna sawa akwai nta gusau musamman injiniya umar da kuma wanda ya ɗauki nauyin aminu shu'aibu sannan akwai haske tv lingo kuma suna sawa akwai sun shayin rediyo wanda hamza sa'a tasi shine emjin su allah ya saka musu da alkhairi da sauran waɗanda suke hijima abun akwai rediyo gotel musamman shi el yakubu akwai abc yola musamman mikhail da yake gidan abun yake kokarin sawa mikhail abdullahi akwai kombina fm yola akwai nas radio akwai gif fm jalingo akwai haske radio jalingo da sauransu dukkanin wa'annan akwai kuma abin nan nas na mubi kuma suna suna karatu dukkanin su muna godiya a ubangiji subhanahu wataala ya saka wa kowa da alkhairi za mu gabatar da kaɗan daga cikin bakinmu su yi mana jawabi a wannan waje insha Allah kafin mu rufe da addu'a zan fara gabatar da shi wakilin malamai na jihar adama gaba daya wato shugaban malamai na jihar adama shi ne imam wajen imam kafiyanu wajen go iya runde fadai ta fabbal mashhuran wa ma'ajura الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu daman taruwa a nan banama domin rufe tafsirin alkur'ani mai girma muna roƙon allah subhanahu ta'ala ya ba mu lada da yake ciki muna roƙon allah ya saka wa shi malam da ya bar lokacinsa duka ya niyan wannan karatun muna roƙa masa allah subhanahu ta'ala ya ba shi lafiya ya daɗa masa himma Allah ya masa jagoranci na ƙwarai albarka annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen da suke ɗaukar nauyin wannan karatun a dama annabi ya faɗe ku yake nimal malu salihu fi yadi rajulin salih wannan hadisin bukhari ne madalla dukiya mai albarka a hannun mutumin kirki kullum wannan dukiyar za ka same ta za a salwantar da ita ne a hannun muta abin a kan aikin kirki don shi ne Allah ya muku taken cewa wayannan mazaje suna nan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah babu abun da zai tare su bari harkar Allah in ka duba akwai irin su marafan adamawa suna nan akwai dottijai irin dottijo gashi can ta sa'idu in ka duba irin baba addini da ire-iren su Allah Ubangiji ya saka musu da alkhairi a nan um, ni a matsayina ba wani wuri ne da zan zo na yi jawabi ba don gaban asdaqu min Allah an gama tafsiri alqur'ani an gama sai a sa wani yayi word of thanks sai kawai ayi addu'a don balarabe yake la hijrata ba'da al fathi Allah ya mana baiwan malami irin wannan ya gama maganarsa kaf ka zo ka ce za ka yi wani abu babu abun da za ka ban da abun da ya rage na ba da na ka Allah ya saka wa malam da alkhairi malam ya faɗi wasu abu ya baɗai guda biyu muhimmai ina jan mu jama'an musulmi a kansu ya ce a ƙarshen maganarsa Yace ce wa adallahu al-mu'mini na wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adnin wa ridwanun min Allah abdullahi gondo ya kawo biya wa tarihi sa yace ba in kana jin mutum yana ce Allah bani ni aljanna Allah ba ni aljanna da shi shi rabon duniya ne wane ne mai ƙwazon duniya mai ce Allah ka bani yardanka Allah ka yarda da ni Allah ka bani yardanka za ka samu warbuwanun min Allah akbar yardan Allah har ta fi yardan nan Allah to Allah ya bamu yardan kuma haka ne in ka duba za ka gani kamar kana da matan ka biyu a kowace ka yarda da ita kana da yaran ka goma a kowanda ka fi yarda da ita da haka mumini mutumin kirki wanda ya tafi cikin ibada ya zuwa cikin ibada shi yardan Allah yake nema a ƙarshe mala ya kawo hadisi abdullahi da abbas yake inna fil jannati la ghurafan yura zahiruha min ba'inha wa ba'inuha min zahiriha qila liman ya rasulullah qala liman at'ama at'ama wa alana al-kalama wa taba as-siyama wa kama bil-layli nasu niyamu aljanna malam ya taɓa ya faɗe ta ce balarabin kawai yake annabi ka faɗi wannan aljanna na wayan ne sai ce liman at'ama ba'ama mai ba da sadakan abinci ya ku jama'a musulmi ku hoɓasa a irin wannan lokacin rababana ku yi ƙoƙari ku bayar annabi ya ce walau tamratan walau masatan min labanin don ka samu wannan nadan don ka samu wannan aljanna kuma wa afshar salama dama wannan takin ku ne na yan izala a wurin mu in ka ga mutum yana ce salamu alaikum salam ce kai ka dame mu da yawan sallama kamar dan izala to dan aljanna ne a ce annabi ya ce in ka libinci wannan a kullum za ka rinka sallama to Allah zai baka irin wannan aljanna aljannan za ka same ta liman afsha salama wa alana kalama in kuma za ka yi kullum magana za ka yi magana mai sauƙi kana jan mutane hankali mutane a cikin hali mai kyau irin da magana nan da bukun gardi wanda yake yi kullum ya zai same ka zai ja hankalinka in kai ta ma ya sake maka wani abu irin liman salihu da haka ya ja yaran nan duka ya nuna musu addini musulunci da fata Allah ya saka maka da alkhairi a liman adawar da'ama wa afshar salama wa alanar kalama wa taba siyama ka rika jeran ta yin azumi azumin ta ɗauyi ka yi litinin ka yi alabai wanda azumin nan ne da yan boko suke cewa azumin yana kawo arziki to kullum yaumin ka rinka yin sa ko baka samu arziki ba za ka tsere ta ka da fatan Allah ya saka wa malam da alkhairi wa qama bil laili nasu niyamu ka tashi da ko me lalaci annabi yake cewa ba hadisin buhari ne man nama wa lam yusalli bil layli bala shaytanu fi wanda ya bacci bai yi nafilan dare ba to shaytan ya yi fitari a sa yau fi shaytan ya fitsare ka gobe shaytan ya fitsare ka zata shaytan ya fitsare kunninka sai ta asba hadisun nafsi kullum in ka tashi ka zama rigimamme cikin rigimammu ba za ka je wurin kirki ba ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa malam da alkhairi ina roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba malam lafiya a malam ya kira ni yace na ji kayi tafiya amma ka dawo nake masa ƙorai na dawo amma in Allah yadda zan fito kuma in Allah yadda gobe muna tare da malamin da fatan Allah ya samu dace Allah mun gode maka Allah mun gode maka Allah mun gode maka Allah da ka ta da irin wannan malami a ƙasan mu a garin mu a yolan mu Allah ya saka wa malam da alkhairi wannan babban abu ne da yana zikiri yana tsariƙar tijjaniya da martabar da mata fi haka a kudu ƙauri haza assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to eh? eh. alhamdulillah uh, sheikh imam safiyanu shugaban malamai na jihar adamawa allah ya saka da alkhairi Ah, insha Allah yanzu kuma za mu kira shugaban jama'a biyu da talbidiya wai kamar sunna na jihar Adamawa zai mana kalmomi ko da ko uku ne insha Allah ah, shi ne alai sahabo magani ah, kafin ya fara magana ta zuna manta ban gabatar da da shi imam ne ka ido hasan limamin masallacin juma'a na agga islamin sarta ba saboda fila ya tare da ni. sannan kuma na manta ba yin godiya wa salihu mai rikodin na audio ba saboda shi ba tsaye yake ba a zaune yana kalli wanda suke tsaye ne kawai wala ya saka masa da tsaye بسم الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد muna nana ta godiya mu ga Allah subhanahu ta'ala. ya sake kawo mu wannan a shekara kuma wajen rufe tasirin wannan babban malamin mu. a wannan masallaci mai albarka hakika muna da farin ciki da kuma ainihin jin daɗi da irin bayanai da malam ya yi game da abin da ya shafi alhikma islamic center wannan ni labari tsakani da Allah ya faranta min rai ba kaɗan ba saboda ya ɗauki tsawon lokaci kuma ba ni mantawa shekaru biyu da suka wuce labarin da muka ji mai faranta rai irin wannan ba mu ɗauka za a zo wannan lokaci ba ba a ce an buɗe wannan tantan ba amma alhamdulillah daga dukkan alamu abubuwa sun daidaita kuma muna fatan ba tare da ainihin daɗewa sosai ba za mu ga Allah ya Allah raya mu za mu ce a da. a hakika maganganu sun gabata mu ba mu abin da za mu ce sai mu ƙara yi Allah su wa wata godiya da kyautan da ya mana na wannan babban malami a cikin ƙasar nan namu wanda yake ƙoƙarin ainihin jan hankalin yan uwa wajen ainihin ikilasi da kuma tabbatar da mutane suna kan aƙida sahihiya da kuma ainihin fahimtar addinin kasa alhamdulillah ya karatu suka ana yin su ba lallai sai ramadan ba kowa ya sani a cikin sati malam ya kai karatu wajen biyar ko shida kuma dukkan su ana watsa su a kafafen watsa labarai daban-daban muna karuwa da su sanan abin da zan tsara jawo hankalin yan uwa musulmi shine amfanin karatu shine yin amfani da shi yin wa'azi saboda ya kera zukatan mutane ne ya gera mu'amalar su da yanin ɗabi'unsu saboda a samu al'umma ingantacciya amma a nan ya kamata mu tambayi kanmu anya muna tasirantuwa kuwa da irin wannan karatu duka da muke yi